daidai da sha biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar ka ci gaba da karatun littafin sunan darimi na al'imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman addarimi Asar, makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda al'imamu darimi yake nasiha da jawo hankali ga malamai da kuma ɗaliban ilimi akan cewa harkan nan na ilimi addini ne sannan amana ce duk lokacin da mutum zai shiga to ya shiga da ikhlasi da tsarkin zuciya da kuma tsarkin hali domin duk sanda wani abin da yake da alaka da shirka koya take ya shiga harkan ilimin addini to yana ta wannan abin baki ɗaya haka abin da ya shafi son zuciya muna ƙarƙashin babin da ke bayani a kan akan a Hawa, nisantan soye-soyen zuciya a inda muka karanta asarin farko cikin babin inda muka ji umar dan abdulaziz yana cewa izar ra'aita qauman yantajuna bi amrin duna ammatihim idan ka samu mutanen da suke tsibba cewa su ware kansu a cikin wasu al'amura na rayuwa da addini to fahim ala ta'asisi balala to waɗannan su ne injiniyoyi da suke assasa ɓata a cikin al'umma kuma za su kirkiri batan da zai zo ya buwaye su kuma ya buwaye ɗaukacin al'umma su fita kuma su rasa fitar da al'umma a cikinta malam mai sharhi ya gabatar mana da mai ake nufi kuma wani irin tsari ne su waɗanda suke akan wannan hanya da ake suka da zarge suke a kai kuma wasu irin siffofi za a same su da shi a tabbatar da su ɗin su ne irin waɗannan sufofi da ake ambatawa wanda ya siffanta da su inda za a same shi a ce siffanka ne ba zai da bayi kun gano wannan da kyau ku zai musa zai ga abin da yake wannan ma shine asalin addini saba ma wannan abin da yake tunanin shi to kamar ma ne saba ma madaran addini, wanda malam zai zo zai bayyana mana wannan a cikin hadisi na biyu da muka karanta inda muka ji cewa iblis ne kamar yadda al'imamul auza'i ya shigo da wannan asari da cewa iblis zai shige tsakanin mutane da istighfari shine mutum zai san yayi kuskure zai gano yayi laifi zai gano abin da yake ba daidai ba ne, amma iblis sai ya shiga ya fita ya hana shi tuba kun fahimci wannan da kyau ko yanzu kaman kai a ce ka bayyana dama kayi kuskure yanzu kaman kai yanzu ka tuban mawato haba da Allah haba haba haba kun gano wannan da kyau ku to abin da iblis zai ta tura mutum ke ya iza shi har sai ya kai shi ya baro shi ana fahimtar wannan da kyau jama'a allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to mun kwana inda mala yake cewa qauluhu la na min za su ta yin ababe na soye-soyen zuciya da abubuwa na rashin kan gado da tsari sannan ba za su taba tuba daga wannan abin da suke yi ba ma'ala ya ce ya hatamilu an ya kuna zai iya yi wa abin da yake nufi a arada annahum la yastaghfiruna minhu zannan minhum annahum alal haq abin da yake nufi shine ba za su tuba ba da duk irin abubuwan da suke na ɓanna wanda an gane ɓanna ne kuma an an karar da su su a nasu zato to suna kan gaskiya ne fala yastaghfiruna ba za su taba tuban ma Allah waɗanda suka yi malaifi su nemi yafiyansu al'amari ya tafi a bisa tsari kyakkyawa ba domin su a tunaninsu su ne ma ke kan gaskiya sun haƙurin ne su ya kamata a ba kun gano wannan da kyau ku wannan makircin shaɗan ne ka gano abin da kake ba daidai ba ne amma iblis sai ce kawai ka dake kawai sha dai kawai ci gaba ba wani abu ana fahimtar wannan da kyau ku to waɗannan mutanen su ne wakilan shaidan kuma shine asalin son zuciya Allah shi kyauta fafi hadisi abi raja a cikin hadisin abu raja an abi bakar marfu'an daga abubakar daga annabi wannan ruwayan da aka danganta ta zuwa ga annabi bata inganta ba anna iblisa qala cewa wai iblis ya ce a halaktuhum bizzuno bayi na hallaka su ta hanyar zira su aikata ayyukan zunubai wa a halaku ne su kuma sai suka hallakar da ni bilis gifar ta hanyar suna yin ba daidai ba to za su koma su tuba su istighfari su ne fiyafiyar Allah falamma ra'aitu zalika minhum shedan yace yayin da naga suna ta wahalar da shi in ji shi iblis ta hanyar istighfari istighfari istighfari ahalaktuhum bil ahwa to sai na bullo musu ta inda ba sa tsammani ba sai na hallakar da su ta hanyar bin son zuciya fahim ya na annahun muhutadun za ka ga kullum su suna tsammanin su shiryayyu ne kuma suna kan shirya falayas rona, wannan zai sa ko sun yi ɓanna ba za su yi fari ba ba za su fasa ba ba za su janye ba ba za su ja da baya ba ganin suke abin da suke daidai ne to wannan shine tsaban son zuciya Za ka gane kana kan son zuciya ko kuna kan son zuciya idan kuna yin abin da ya saba ma Allah ya saba ma annabi a zo da ayan alkur'ani ta ce kaza kai kuma sai ka ce to ayan an kalli kaza to wannan shine asalin bata da ayan da kallonka wanne ne daidai kun gano wannan da kyau ku ko ka ce ai amma abu kaza saboda haka wannan ya baka dama a bisa ra'ayinka da son zuciyanka ka tattake umarnin alkur'ani da sunna wannan shine asalin alamun gane mutumin da ya nisa cikin al'amarin son zuciya Kuna fahimtar wannan da kyau jama'a Allah ya tsare mana imanin isnaduhu da'ifun wa sa'azkuru bi tulihi inda takhrij mala ya ce wannan hadisi isnadin shi na da rauni kuma dai zai zo ya ambace shi in ya zo ikirar takarijin hadisin da cikakken bayanin da hadisin ke dauke da shi kun san ya sha bamban da hadisun da'ifun da isnadun da'if zai iya yiwa matani sahihi ne isnadi mai rauni kun gano wannan da kyau zai iya yiwa hadisin da'ifi ne amma isnadi kuma sahihi ne za mu zo mu tattauna wannan don mutane su gane ma ma'ana isnadun da'if na huwa bai na al-hadith da'if kun gano wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa yahtamil annahu arada annahum yastaghfiruna fala yughfara lahum malan yake cewa zai iya yiwa sakamakon suna bin son zuciyar za a samu daman yin istighfarin amma Allah ba zai yafe masu ba me yasa saboda bannan da suke a kai ba su batta ba in yana daga cikin sharɗan karɓan tuba shine wa an yatrukal ya tafi sa'atiha laifin da kake yi kuskuren da kake yi aikin da kake yi ba daidai ba to nan take ka bar shi kun gano wannan da kyau ku in ya zama kana nan kana cuɗanyi da wannan laifin kuma sai kana tsokanan Allah ta hanyar ya fari to ba zai gafarta maka ba mun fahimci wannan da kyau ko misalin wannan misalin hadisin al mubtadi la yatubu abadan dan bid'a har abada ba karban tuban shi so da dama ɗalibai da malamai sukan fassara wannan hadisi na annabi da kuskure wai dan bid'a in ya tuba ya bar bid'a ba za a karɓi tuban shi ba ba ma'ana hadisin ba ke. ɗan bida'a da ke kan bida'a yana aikata bida'a yana aiwatar da ita in yi wani aiki na sabo a gefe sai ya tuba daga wannan aiki na sabo Allah ba zai karba ba har sai ya bar wancan bida'a kuna fahimtar wannan Ɗan bida'an da yake bida'a sai ya zina ko ya ƙarya ko ya luwatsi ko ya ci amana ko ya saba alkawari ko ya sha giya ko ya kazafi da sauran laifuffuka sai ya tuba daga waɗannan laifuffuka ba bid'ar shi ba kun fahimci wannan sai ya tuba to Allah ba zai karɓi wannan tuban ba har sai san da ya bar wancan bid'ar ana fahimta to haka waɗanda ke bin son zuciya duk laifin da suka ma Allah in sun tuba Allah ba zai karɓa ba har sai ran da suka bar wannan son zuciyar sau da son zuciya ai ilaha ne abin bauta ne min dunillah sau da ya ce a fara'aita manitta kada ilahahu hawahu Allah ya sauwaka wa annahum yatubuna fala yutabu alaihim yace zai iya yiwa ai suna tuban amma sai dai Allah madaukin sarki baya karban tuban nasu فقدر رواه عقوب بن سفيان وغيره عن سلام بن ابي مطيع قال قال رجل لايوب wani mutum ya ce ma ayyuba sakti ya ne ya ababakar inna amr bin ubaid <clears throat> amru ɗan ubaid kadar raja an ra'ayi ya tuba ya bar bid'an da aka san shi da ita kala sai ayyub ya ce innahu lam yarje bai bari ba kuna fahimtar wannan akwai limit idan mai dan son zuciya ko dan bid'a ya kai ko bai dawowa bai dawa sai dai ya ga uwar bari kun bayyance wannan da kyau ku to in ya ga uwar bari zai shelanta ya bari amma bai bari ba ya dawo ne ya sake shiri shi sa ce bai tuba ba kala bala ya aba bakarin ya ce a ya baban abubakar innahu kadar raja'a ya tuba ya bari kala innahu lamiyar je sai ce bai bari ba yana nan kala bala ya aba bakarin innahu kadar raja'a ya kara mai musu da cewa a ai ya bari kala sai ce innahu lamiyar je na ce maka bai dawo ba bai tuba ba ya ce ma bai bari ba salasa marratin yana nana ta tuban shi kuma yana cewa ina baka san yan bid'a bane suna nan ba tuba suka yi ba qala ayyub ayyub ya ce innahu lam yarji ce maka bai bari ba bai tuba ba bai saranda ba amma sami'ta ne qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai yanzu baka ji maganar annabi da yake cewa yamriko min mina dini kama yamriko as min suna fita su bar addini fuf kamar yadda kibiya take fita kamar yadda harsashi ke fita daga bakin bindiga a guje yanzu har harba harsashi kai kana da abin da aka dawo da shi hmm? kana ganin zai dawo sun malaya oduna annabi ya ce ba za su komo ba hatta yarji usfahamu min ar-ramin min fuqihi har sai in kibiya za ta dawo jikin kansakalinta jikin tsarkiyarta an taɓa kibiya an harba in gaga waɗannan 'yan son zuciya khawarij da 'yan uwan tafiyansu sun komo ma daidai to ko kibiyan da aka harba za ta dawo jikin kwari da bakanta kamar ka ce ka harba bullet ne a ce harsashin ya komo kuma ciki wa ba a harba shi ba kana ganin zai yiwu shi sa mutum ya hankali da imanin shi ya taka tsantsan da abin da yake bi na sunna kullum shi dan kokari yake ya farauce imanin ka ya gurɓata ka daga ran da ka shiga cikin irin waɗannan soye-soyen zuciyar ko abin da zai sa kaɗai ka yi saranda ka bari shi ne ka gama mala'ikan mutuwa a kanka ina gaya maka ba zai bari ba kowaye sai ya ga mala'ikan mutuwa tsaye a kan shi shi ne zai ce rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma a ba shi dama ya komo duniya da yiwa zai aiwatar da ababe na alheri ababen mutunci da kirki cikin abin da zai mai saura na rayuwan shi in aka ba shi wannan dama mai yiwa zai iya kyautata aiki ya zan daga cikin mutanen kirki jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko wannan shine tunani wannan shine abin da duk wani dan bid'a zai gurata ina dama zai samu wannan damar duk wani dan son zuciya duk wani wanda yake shirka amma wai a duniyan nan ana zaune kalau ka ce wai ya bari ba zai bari ba ana fahimtar wannan da kyau ko mala ya ce warawa aidan anil hassan albasari ƙauluhu har ila yau an royato daga al'imam al-hassan inda yake cewa aballahu tabaraka wa ta'ala an yi adina lissahibi hawa bi tauba allah maɗaukin sarki ba zai taba ba ɗan son zuciya izini da daman tuba ba jama'a kun haɗari cikin wannan maganin ku duk wanda ya sa son zuciya Allah ba zai taɓa ba shi dama na ya iya tuba ba kwata-kwata Allah ba zai iya ba shi dama ba ko ya yi hunkura ya tuba Allah madaukin sarki ba zai ba shi wannan daman ba kun gano wannan da kyau ko duk yunƙurin da ya yi duk ƙoƙarin da ya yi duk himman da ya yi ya tuba Allah ba zai samu daman ba biyan da ke ganin ai ai mai nasiha ai a ba shi uzuri ai ai kaza ai ai kaza ba zai taba samun wannan damar ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau don kai laifi ma ka samu daman tuba ai ni'ima ce alheri ne alama ne na cewa Allah maraukin sarki yana ne yana tsaunanka Allah ya tsare mana imaninmu warawal auza'i mithlu haza an ata'in al-khurasani al-imam al-auza'i ya ruwaito kwatankwacin wannan magana daga malam ata al-khurasani warawa ibn asim fi sunna haka ibn abi asim ya fitar a kitab sunna wa tabarani fi saghir haka al-imam tabarani ya fitar a cikin mu'jam as-saghir bi isnadin rijaluhu mawsuqun da isnadin da ke bayyana cewa duk mazajen amintattu ne ghairu mujalid bin sa'idin an amr an umar bin al-khattab radiyallahu an sallallahu alaihi wa sallama qala aisha haka ce annabi ya ce ma aisha ya aisha innal kun ga waɗanda suka rabu da addininsu mai addini ƙur'ani ya ce e kai ka koma ka ce a'a ƙur'ani ya yi umarni ka yi tsalle ka buga ƙafa ka ce kai ga fahimtanka kai ga tunaninka to kana ɗaukan wannan ɗabi'a ka bar addini wa kano shiya'an suka yi ƙoƙarin zama yanki-yanki ƙungiya-ƙungiya jama'a-jama'a ɗariƙa-ɗariƙa mazhabi suka karkasu karkasu iri-iri innahum ashabu bid'a yace waɗannan su ne 'yan bid'a wal ahawa kuma su ne 'yan son zuciya domin umarnin musulunci shine a haɗa a cure waje ɗaya to duk wanda ya ɓalle wannan shine ɗan bid'a kuma ɗan son zuciya wa ashabu dalala kuma su ne ɓatattu min hazil umma daga cikin wannan al'umma ya aisha inna li kulli sahibi zambin tauba duk wani mai aiwatar da wani aiki na zunubi Allah maɗaukin sarki ya bai mai ƙofan tuba a buɗe ghaira ashabil ahawa banda wanda suke bin son zuciya akan abubuwan da suke yi wal da ibin bid'a laysa lahum tauba to su waɗannan ba su da yadda za su tuba ko sun tuba daga wasu laifuffuka da suke yi in dai ba daga wannan son zuciyar suka tuba ba Allah ba zai karɓi wancan tuban ba ana minhum bare annabi ya ce ba ni ba su wahum minni bura'a su ma ba su ba ni kala alhafiz ibn Kathirin, alhafiz ibn kathir ya ce haza hadisun garibun wannan hadisi ne da ifi la bai inganta raf'uhu cewa annabi ya faɗi ba sai dai asali wa'azi ne da nasiha da jawo hankali da sayyidina umar ya zauna yi ma al'umma danganta shi zuwa ga annabi kai tsaye to bai tabbata ba to irin wannan ne malamai suke cewa la majalalin ra'ayi fihi ra'ayi ba zai iya faɗin shi ba kenan lahu hukumar raf'i ya da hukuncin marfu'i ne amma ya inganta danganta shi kai tsaye da annabi ya zama marfo a tasrih la sai dai marfo'an hukman Allah ya samu dace wa rijalul isnadul asar rijalus sahih mala yace mazajen da suka fitar da wannan hadisi irin mazajen da ke ruwaitan hadisin bukhari ne taba'ahu an ibn mubarak ali bin al-hasan bin a akhraja hadithahu al في شرح أصول اعتقاد سياق ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة أجرن جيم بيانا دي زودك النبي أكون قريتر وعد زابر روا قمد رقو السنة من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا علي بن الحسن عن المبارك كذا في المضبوط وصوابه عن ابن المبارك anal al-auza'i bihi wa tabahu an al-auza'i al-walid ibn muslim akhraj hadithahu al-hafiz yaqub ibn sufyan ibn ma'rifa ومن طريق يعقوب بن سفيان أخرجه الحافظ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد yana bi maka hanyoyin wannan asarin ne ka cewa yana da hanyoyin da za su ƙara mai ƙarfi amma danganta shi zuwa ga mai gida ne gaba ɗaya mala yake cewa akwai yar magana mala ya ce wa yi ruwa na hawa haza an ibrahimin naka'i irin wannan wa'azin da irin wannan nasiha da irin wannan jan kunne an samu ibrahimin naka'i shi ma ya yi farawa ya an humaidi kala haddasa na fudail bin iyad an mansurin an ibrahim qawluhu idan tana al'insani mina shaitan ibrahimun naka'i ya ce duk lokacin da ɗan adam ya bijire ma shaitan shaitan ya buga ya buga ya kai goro ya kai mare ya farauce ka ya batar da kai ka cije ka tsaya ma sunna kala sai shaitan ya koma ya nazari ya ce to min aina atihi ta ina zan bullo mai kenan ƙala sun maƙala ibrahimun naka'i ya ce sai iblis ya ce bala na gano na gano na gano atihi min kibalil ihwa zan bullo mai ta hanyar bin son zuciya kun gano nan da kyau ku zan bullo mai ta hanyar son zuciya mala ya ce nususun muktabisa fil ma'arifa ya ce waɗannan nasoshi an ɗibo su a cikin littafin ma'arifa jiz'i na biyu shafi na takwas. wa akhrajahu min tariqi hilalaka'i fi shari'a usul itiqad al lalakai ya da wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna sharhu usul al-i'tiqad ahlus sunna a lamba hadisi na 232 warawal lalaka'i aidan an sufyan na thawri qawluhu al'imam allalaka'i ya ta wannan magana daga sufiyan inda yake cewa albida'atu a habbu ila iblis bida'a iblis ya fi ƙaunanta minal ma'asiya sama da zunubi a daga je kana zina kana shan giya kana luwaɗi kai batacce ne iblis na son wannan amma abin da ya fi so shine ka zo da ɗaya daga cikin abin da yake karo da umarnin Allah da annabi kai tsaye Allah ya ce e ka ce za ka bi e ɗin amma kana da wata hikima bid'a kenan ƙari ko rage cikin addini ko Allah ya ce ka yi ka bijiri ko ya ce ka bari ka ta yi ya fi son wannan kuma ka kalli wannan abin a matsayin addini ma kake yi yanzu wanda yake zina an tambaye shi ladan shi nawa zai faɗa mai shan giya fa amma wanda yake bid'a fa wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su a tunanin su ma aikin bajinta suke ma Allah sun cancanci a biya su rumu mai yawa to bid'a addini ne wanda shedan yake matakan so sama da saban Allah wal ma'asiya ita ko zunubi yutabu minha dan adam yakan tuba a karɓi tuban shi kuma a yafe mai wal bid'a ida ko bid'a la yutubu minha duk in ka tuba Allah ba zai karɓi tubanka ba mun gano wannan da kyau ku dan bid'a duk zunubin da ya Allah ba zai karɓa ba sai ya bar bid'a ida kuma bid'a irin wannan tana da wahalan bari ta da wahalan bari saboda bid'a tana amince mai yin ta ƙarya da yaudara da cin amana to su kuma waɗannan abubuwan suna da daɗi a rai inda shi ɗaya yake ƙara izautan shi ke shi kuma Allah ya sauwaka wa fil an abi bakarin marfu'an bi isnadin layasa a kan irin wannan bayanai an ruwaito irin wannan zance daga saidina abubakar ruwayan abubakar ba ta tabbata ba hala abu ya ala fi musnadihi حدثنا محرز بن عون حدثنا عثمان بن مطرف قال حدثنا عبد الغفور عن أبي النسير عن أبي نسير قال عن أبي رجاء عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم to wannan ruwayan ne da aka danganta mu abubakar daga annabi ya ce inganta ba qala ce alaikum bi la ilaha illallah ina umurtan ku da ku kankame la ilaha illallah wal istighfar kuma ku rike istighfari fa aksiru minhuma ku yawaita su fa inna iblis qala saboda iblis ya ce a halaktun nasa bizunu na hallaka mutane ta hanyar zunubai fa ahlakuni bi la ilaha illallah so kuma sai suka hallaka ni da la ilaha illallah wal istighfar kuma suka hallaka ni da istighfari falamma ra'aitu zalika yayin da naga suna kawo man farmaki dama da hagu sama da ƙasa a halaktuhum bil hawa. shi kuma iblis sai ya ƙero masu sabon ƙera sai ya hallakar da su da bin son zuciya wahum yahsabuna annahum muhtadun za su kirkiri son zuciya suna tsammani suna zaton su ne shiryayyu a tunaninsu suna kan daidai iblis ya riga ya bullo masu ta inda ba sa tsammani ba Allah madaukin sarki ya sauwaka a cikin isnadin muharris dan aunin ya ce haddasa usman bin matar to sai mala ya ce usman bin matar da ifin wa shehu ramahu ibn hibban bil da shi da malamin shi dukkaninsu ne mutane masu rauni wanda babban malami ibn hibban ya zarge su da kirkiran hadisan ƙarya wa al-bukhari tarakuhu al-imam al-bukhari a cikin littafin ad-du'afa wal matarukun ya ce malamai sun yi watsi da shi wa rawahu ibn abi asim fi sunnah babu zikir al-ahwa al-mazmuma malam ibn abil as ya ambata a cikin kitabu sunna a babin da ke bayani akan ambatan son zuciya abin zargi an al-hasan al-bazzar haddasa محرز من عون به ورواه أبو الألاء الأطار babban malami abul ala al'attar ya fitar da wannan ruwaya a cikin littafin shi da ya rubuta da ke zargin abin da ya shafi saɓani da rabuwa da watsewan al'umma da karkasuwa faslin fi zammil a hawa'il almurdiya a faslin da ke bayani a kan zargin son zuciya wacce ke jallin zama mutum zuwa ga irin wannan saɓani da irin wannan rabuwan min ke isa bin ibrahim an usman bin matsar bihi kun ji hanyoyin da aka roita hadisin inda bai tabbata ba shi yasa duk waɗannan abubuwan da suke faruwa ku son zuciya ke haifar da su ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu asari na gaba mala ya ce na ibrahim ibn ishaqa qala an al-maharibi an al-a'mash an mujahid qala ma adare ayyun ni'imataini alayya a'azamu al-imam mujahid yake cewa to ko kun ganni wallahi ban san ba cikin ni'imomin guda biyu wacce ce tafi falala tafi ɗaukaka tafi ƙima gare ni an hadani lil islami shin shiryar da Allah maɗaukin sarki ye min na zama musulmi ne ni'ima mafi girma au a fani min hazihil ahawa koko da Allah maraukin sarki ya kiyaye ni ya tsare ni daga waɗannan soye-soyen zuciya da waɗannan bidowa'i da waɗannan hanyoyi waɗanda aka ƙirƙiro na bid'a na karkasawa da keta alfarman musulunci yace cikin biyun wanne ne mafi ɗaukaka shin da ya zama musulmi ko ko musulmi wanda Allah ya kiyaye shi daga wancan a hawa ɗin don ka zama musulmi kana bin bid'a na murji'a ko jabariya ko ƙadariya ko mu'tazila ko kana bin bid'a na rafida ko kana kan bid'a na khawarij ko bid'a na asha'ira kullabiya matiridiya da waɗannan sufayen da waɗannan 'yan shi'an da duk waɗannan abubuwan har yau musuluncin ka bai da amfani alheri ne Allah ya yi ka musulmi kuma a musulmin Allah ya kare ka daga waɗannan ra'ayoyi da waɗannan soye-soyen zuciya da za su kai ka su baro ka Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu kuma mun gode ma Allah da muke fatan ya tsare mu daga irin wannan a hawa ɗin a cikin isnadin mala ya ce anil maharibi kuwa abdurrahman bin muhammad ahadu rijalus sitta Shin wani al'imamul muharibi sunan shi abdurrahman dan muhammad ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne da suke malaman bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmidhi da ibn maja taqaddamat tarjimatuhu fi hadith raqamin malici an yi bayanin shi hadisi na 44 wal a'mash shi ko al-imam a'mash huwa sulaiman bin mihran wa mujahid kuwa ibnu jabar taqaddama fi ghairi ma hadisi mala yace an yi bayanin su ba hadisi ɗaya ba wa jami'uhum min rijalis sahih so duka waɗannan suna ruwaitan hadisin bukhari ta ba'ahu an al'amash ya albun ubaid akhrajahu min tariqi al-hafiz abu nu'aymin fil hilya mala yace wa na nahwa hadha an abil aliya فأخرج اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد سياق ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكاو رواية داك سامو دقى النبي في الحس على اتباع الجماعة لكي قد تروى أكان متين يمكالي ما جماعة كري يدى يدى أبن دزي رباشي دا الأمم المسلمين مو waye sanar da kai kai da kake cewa arba kai kun gano wannan da kyau ku ci alhassu alattiba'il jama'a wasawadul a'azam da gayya mafi rinjaye ina fatan mun gano wannan da kyau rabuwa duk inda take fa ba daidai ba ne malamai ne suke jan gefe don neman wani abun duniya to su al'umma karya ba su yaudare su su kuma al'umman da yake akwai ƙazanta a cikin zuciyarsu akwai datti duk tarkatarkan kan da aka tarkato aka zuba masu ko an sa amma kaga waɗannan abubuwan muddin dai al'umma suna ƙoƙarin gwarwarewa da goge irin waɗannan bala'o'i da ke ransu za a waye gari watan wata rana sun shiri sun nisanci waɗannan ababe baki ɗaya ko mun daren daɗewa kuwa sau da ɓata ne duk wani son zuciya yin yunƙuro sai kaga ya kasa al'ummar musulmi wanda kuma Allah ya hana ku je ku samu karatunmu na ƙarshe na jahiliya da aka yi addinin jahiliya ana ƙoƙarin bin Allah ta hanyar saban Allah mutum zai nuna bin Allah yake yi amma kuma wai ba zai bi Allah ba sai ya yi abin da yake saban Allah ne misali a nan annabi ya kwaɗaitar da ittiba'ul jama'a wasawadil a'azam wannan umarni ne na Allah da ya biyo ta harshen annabi to wani sai ga ai zai bi Allah kuma zai ma Allah aiki amma sai ya keta wannan umarnin sai ya raba kan al'umma ya ware kaga addinin jahiliya yake yi shine ba za su bi Allah ba sai sun saba mawa Allah duk ayoyin Kur'anin kuma suna kallon su suna ji amma za su yi masu tawili za su bankara su za su ba su wata ma'ana na daban addinin jahiliya ne ku samu wancan karatun za ku ci min tariqil mu'tamar bin Suleiman an Humaydin qala qala Abul Aliya ma adari Abul Aliya ce kai jama'a ni ko ban san ba ayyun ni'mataini alayya azam? cikin ni'imomi guda biyu wani ni'ima ne mafi girma a kaina idza akhrajani Allahu min ash-shirk ni'iman fidda ni da Allah ya daga shirka ce mafi girma ilal islami zuwa ga musulunci aw asamani min al islami an yakuna li fihi hawa Ko da Allah maɗaukin sarki ya barna a musulunci ya tsare ni daga bin son zuciya wace ni'ima ne cikin biyin tafi ɗaukaka tafi kima kaga shirka illa ne bin son zuciya illa ne iri ɗaya kun gano wannan da kyau ku Kinan shirka shirka na botan gunki botan lata da uzza san zuciya na karkasawa da ruguza umarnin Allah da annabi cikin addini to iri ɗaya ne matakinsa ɗaya mukaminsa ɗaya shi sa Allah ya shirye da kai cikin musulunci ni'ima ne a cikin musuluncin Allah ya kiyaye ka daga bin waɗannan san zuciyoyi ni'ima ne Allah ka ƙara kare mu akhrajahu a asakir fi tarihi kama fi tahzib ibn manzur asari na gaba malai ce akhbarana musa bin haddasa na isa bin yunus an al-a'mash an muslim al an hibat bin juwayn qala an sami'tu aliyan aw kala ali ya ce ya ji ali ko cewa ya yi aliyu ya ce lau na rajilan samar dahar kulla da za ka samu mutumin da zai iya azumce rayuwan shi duka wa kamar dahar kulla sannan ya sallan dare a dukkanin dararen rayuwan shi baki ɗaya sun makutila bainar rukuni wal makam sannan a mai kisan gilla tsakanin rukunin yaman da makamu ibrahim lahsharahullahu yawm alqiyama tabbas Allah zai tada shi ranar tashin alqiyama ma aman yara annahu kana ala hudan tare da waɗanda yake ganin suke kan shari'a almaru ala dini khalilihi yake son ya bayyana mana duk yadda kake bin Allah karatun Qur'ani duk yadda kake bin Allah sallan dare duk yadda kake bin Allah azumin nafila duk yadda kake bin Allah kaza kaza kaza kaza amma in kana ganin suwa ne abin da suke ba daidai bane alhali kuma waɗannan yan bid'a ne waɗannan yan son zuciya ne abin da suke ba daidai bane ran tashin alkiyama tare za ku tashi eh suna yin abin da ba daidai ba kai kana nan kana bin Allah kana ganin abin da suke daidai ne ranar kiyama tare za ku tashi na akasanta maganan ku tare za ku tashi kana masa kallon daidai suke yi amma kai nan ka ware gefe baka tare da wannan shirman nasu amma a gefe kana goyon bayan ai daidai suke yi wala ran tashin alkiyama tsawon ku daya bugun ku daya za ku ci jama'a kun gano wannan da kyau shi yasa wai ga ci a ni ba ruwana da suwa ne amma kana goyon bayan su eh ko da da zuci ne ana ka shiga uku da kai ciki ballantana da dukiyanka ballantana da shawaranka ballantana da jikinka ballantana da yada bid'ar duk da kai ciki shi yasa ka ce ka yi imani da Allah ka tsaya gem to wannan ba karamin alheri ba ne duk wata guguwa ta yaudara ta shubuha ta ƙarya ta sharri ta kaza ta bige ka ta mai da kai inda kake to Allah madaukin sarki na kaunanka ka dai abin da sayyidina ali ke faɗi muddin dai kana ganin abin da wasu batattu suke daidai ne ko ka shiga uku sa ga yanzu wasu abubuwa da suke faruwa sai ga mutum ya koma gefe bai ciki sai ce a ah, wallahi lalata su masu suna da hujja masu su haka ai an masu kaza kana mutuwa tare za ta shi ku mutane na banna ana gaya ma ba daidai ba ne wai kana tunanin wai wannan abin kawai kana fassara abin da hawa ɗinka ne ba da hawa ɗinka ke fassara ko mutane su miƙe su ta'addanci sai ka ce to ai suwa gwamnatin kaza ne kai wannan masu laifi ne ba mu tare da su waɗannan ma masu laifi ne ba mu tare da su me muna tare da gaskiya amma ba ka ce wai bannan da wani yayi dan ga wani mabannaci a gefe wai ka ce wai daidai bane Allah ya tashi karanin kiyama tare da su shi za kowa gyara zaman shi ka sani wai dan Allah ya baka baki ko ba wai an baka ne kai tazba kana surutu ba hisabi za a yi maka ranar kiyama ba kana da wayo da wai ai kai ma mai zuciya ne kai ma mai tunani ne ya kama da kai hankali za ka jefa kanka cikin bala'i bala'in da fitan shi zai zama maka da matsala ba sai ka je ka shiga cikin ayarin ba ba kana gefe ko masu goyon baya daga nesa ba masu ji a banna ya faru ka ji daɗin wannan abin da aka yi Allah kana ciki kana ciki kowa ya natsi ya san me yake ciki ana fahimtar wannan da kyau ko. hatta waɗannan siyasun da ake ku Allah sai kai nazari ka goya ma maɓannata baya ko da da daɗin zuci ne duk tsiyan da suka yi ko Allah da ka, wallahi da ka san ka ciki Kuntuna hadisin da annabi yake cewa mutane hudu ne akwai wanda Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi tsoron Allah yana aiki da ilimin yana bin abin da Allah yake so gashi ya mallaki dukiya yana kashe dukiyan tafarkin Allah annabi ya ce wannan a lahira matsayin da zai zauna ya fi matsayin kowa da ɗaukaka da kiman da zai samu a aljanna akwai wanda Allah ya ba shi ilimi Allah ya ba shi tsoron Allah amma bai ba shi dukiya irin na wane ba yana fatan ina dama a ce yana da dama da yanayi irin na wane yi aiki irin nashi annabi ya ce matsayinsa ɗaya a ranar kiyama kaga hawa din shi ta yi daidai da hawa din wancan matsayinsa daya akwai wanda Allah bai bashi ilimi ba bai bashi tsoron Allah ba sai bashi dukiya yana abin da ya ga dama da dukiyan nan wajen bijire ma Allah annabi yake cewa wannan ya fi kowa samun mummunan wajen zama a ranar kiyama to akwai wanda babu ilimi ba tsoron Allah babu dukiyar yana fatan kashi ina da ma nima a ce ina da dukiya irin na wannan in yi fundum-fundum dina irin yadda yake fancamawa cikin dukiyar annabi ce matsayinsa ɗaya kaga hawa ɗin yi ɗaya ne yi hankali shi yasa sai ga an zo da mutane an ce sun yi jarunta mu ce ba daidai ba ne ka ji kaman ka mutu mun gano wannan da kyau ko ba abin da ya dame mu wannan ko mutuwa muka yi kan haka mun san ba mai asara ba shi sa kowa ya tsaya ya natsu ya ga wani irin goyon baya ne zuciyar shi ke jan shi in tana kai ka zuwa ga waɗanda suke kan kuskure suke kan ɓanna kuma ke kan tabbatar da wannan ba komi laifin ku daya sa na gaya muku hatta mutane kowa ya natsu ka san wane maɓannaci ne e ka sani e to kai hankali kaga yarinya tana aikata banna ka riga jinjina mata zulmin kuɗa kaga dan iskan unguwa yana iskanci iri-iri kana kara mai karfin gwiwa zulmin kuɗa ga mashi wani ba daidai kake ba ji tsoron Allah ka bari wance ki tsoron Allah ki bari wannan shine daidai ina fata mun gane wannan da kyau kawai ki tazo tana fasikanci tana gaya maki kina kokarin nuna mata ai tana da uzuri kin shiga uku ina fatan mun fahimci wannan da kyau wajen zaman ku ɗaya a lahira matan aure ta wanke kafa ta je iskanci waje ranar kiyama in ta shiga wata fa fitanta da wahala saboda annabi ya ce za a tsaye da ita da kwartan nata ko da su nawa ne a tona asirinta gaban na farko da na ƙarshe iyaye da kowa annabawa da manzanni waliyai da salihai hujubbai da kowa ma a gaya masu ce ga iskancin da wance take yi da suwa na gasu gugansu ai Allah wadare da su a ce mamujin dan abin da ya rage na lada nasu ga kwashe annabi ya ce masa kuna tsammanin zai rage masu wani abu mun gano wannan da kyau wata ta ce to ala gaba ta malam ita wannan abin fa ya faru da ita ya ce ki ki gaya mijin abin da kika yi in zai yafe maki to malam je in ce dan Allah na yi kuskure da Allah ka yafe ne maka laifuka bai yafu ba ba haka nawa ya faɗi yadda ake tuba a kan irin wannan laifin ba exactly abin da kika yi zaki je ki faɗi kai ma sai ka je ka same shi in iskanci da daɗi kaga zai yafi jama'a mun fahimci wannan da kyau ku shi ma wakaci ne yafi eh ka aljanna can raba-raba na jiran shi shi sa ku yi maganin son zuciyanku akwai wanda son zuciya ke kai shi zuwa ga sabon Allah akwai wanda son zuciya ke kai shi zuwa ga me irin waɗannan abubuwa na bidoyi da lalata addini Allah shi kyauta a cikin isnadin mun karanta wani mai suna muslim dan a'awar wanda al'imam al'amash ya karatu a hannun shi da shi wannan muslim ɗin shine muslim buna kaisan abdubi al-kofi addadahu fi sigar tabi'in malamai sun lissafa shi daga cikin ƙanan tabi'ai ad-du'afa kuma wanda yake cikin masu rauni akhraja lahu at-tirmidhi wa ibn majah fakat waɗanda suka yi ruwaya a wajen shi mutum biyu ne tirmidhi da ibn majah sun fitar da hadisin shi wa hadisu huna kama tara fil muqaddima wa laysa lahu mawdi'un siwa a cikin wannan muqaddiman da muke karantawa bai da hadisi ko ɗayan ba wannan ba ina fatan mun gane qawluhu an hibata bin juwainin al-arni kunyatuhu abu kudama al-kufi min ashabi amir al-mu'minin ali ya daga cikin na hannun daman sayyidina ali bin abi talib wa shi'atihi ya daga cikin yan kungiyen shi shahida ma'ahul mashahid da shi na ali di yakin da yayi warawa an kibar sahaba kuma yayi karatu a hannun manyan sahabbai wa za'ama ba'dhum anna lahu ru'ya wasu ka ce ma ya ga annabi wala tasbutu amma ganin shi ga annabi bata tabbata ba ikhtalafa fihi fawassaqahu al-ba'd wa da'afahu al-ba'd wasu suka ce mutumin kirki ne wasu suka ce mai rauni ne to yanzu aka irin wannan kiki ka kan me za a dauka eh shine mutumin kirki ne shi kun gano wannan idan raunatawa da adaltarwa suka haɗu ga mutum ɗaya to ana gabatar da janibin wasaƙa shi da aka yi ne sai inda waɗanda suka rauna tashi suka fassara shi ne ajarhu muƙaddamun ala ta'adili ana gabatar da suka akan nagartar da mai ruwaya idza kanar jarhu fassara in an fassara sukan da aka yi mashi ku gano wannan in ko ba fassara laifin cewa ga abin da ya sa ka rauna tashi ba kawance mutum ne mai rauni ba za a yadda ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau kuma cewa wani ba mutumin kirki ba ne ba fa kowa ke faɗi ba ba ya ga daga san wannan idan aka ce kowa ya soki mutane to kalman za ta zama na zagi kenan duk wanda ya ma ba daidai ba sai ka fito ka zage shi ka ci mutuncin shi Allah shi kyauta to sai ce wata wasata fi amrihi salih alhazra fa qala wasat ku gano ne ce tsaka tsakiya ne shi dai ba mutumin kirki can ba kuma shi ba mutumin banza ba mana shi ne masa dukun kenan yi hutu ƙauluhu man yura za a ta da shi ga waɗanda yake ganin suke kan daidai haza mawqufun malai ce wannan asali ƙofi ne wa fi ma'anahu min al ƙauluhu cikin hadisan da suka zo daga annabi wanda ke mara mai baya hadisan Anas inda shekhaini hadisin Anas da ya zo cikin Bukhari da Muslim da ke cewa almar'u ma'aman a habba mutum yana tare da waɗanda yake so ne wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama fi hadis abi huraira inda ahmad wa tirmidhi almar'u ala dini khalilihi mutum yana kan addinin waɗanda yake tare da su ne abokan shi falyanzur ahadukum lalle ɗaya daga cikin ku ya sa ido da kyau ya duba ya ga man yukhallil da suwane ne man yukhalil da suwa yake abota kowa ya nazari da wa yake abota ƙalar tirmidhi hasanun garib rawahu ibn abi asimin fi sunna min hadith uqbah ibn amirin marfo إن الرجل izar radiya hudar rajil duk lokacin da mutum ya yarda da shiryan wani wa amaluhu kuma ya yarda da aikin wani fa innahu misluhu to kai da shi ɗaya ne tab aiki ja kenan aiki ja fihi muhammadu bin isma'il bin ayyash an abihi wa lam yasma minhu wa sayati fi akhir al man sanna sunnatan hasana bale ce karshen wannan babi zamu zo da hadisin da ke cewa duk wanda ya sunnanta wata sunna mai kyau ma warada anna al-abd yas'al hatta an jalsa'ihi za a ta tambayan mutum a lahira hatta suwaye kake zaman hira da su suwaye makotanka suwaye kaza tun muna nuna mutane waɗannan abubuwan suna ganin kamar wasa ne ba'a ne an gaya maka Allah yi ka a banza ne ya ma ji nawa ka biya ya ma gani nawa ka biya kana shakan numfashi nawa ka biya eh ka ci ka sha ka ji garɗe ka ji daɗi ka ji mai nawa ka biya ka taɓa jiki hannu kafa komi amma free of charge Allah da sai maka tambaya ni'imomi ne sun mala tus'alunna yawma idhin anin na'im Allah sai amma tambaya kowa ya tsaya nazarin me yake yi kowa ya sa tunanin me yake yi Allah shi kyauta في حديث أنس مرفوع من دعا إلى أمر ولو دعا رجل رجلا كان يوم القيامة موقوفا به لازما مي بجاربه كونغا waɗannan abubuwan da ake tafaɗin su wani hadisun zan so ne sharhin shi Yanda ya kamata a karatu na gaba mutumin da di ya kira ka zuwa ga wani al'amari walau da a rajulun rajulan kana yomal mai mawqufan bihi laziman ranan kiyama ko haka duk wanda ka je ka biye ma ko ya kira ka ka bi shi halaka za ku zo ku makale ma juna mun gano wannan da kyau ku gam da gam kaman igiyan guga haka za ku zama kai kai ya tafiya ka waje ce ina kuna nan nan ne wajen zama tare za ku ci duka ta fatan mun gano wannan da kyau zan waiwayi wannan wa qala sufyan as-sauri lamma qadima al-basra was'ala an ar-rabi bun sabih wa am mazhabihi an tambaye shi dangane da rabi dan sabe dangane da mazhabin shi fa qalu suka ce mazhabuhu sunna ai mazhabin da yake bi sunna ne qala man bi qanatihi aka ce suwane ne yake tare da su suwane ne jama'an shi suwane ne abokan zaman shi suwa yake mu'amala da su qalu halar qadar ya ga ce ai yan qadariya ne qala sai ce huwa qadari shi din su ne mutum zai zo yana mu'amala da mu'tazila ka ce mu'tazila ne ja shi ba mu'tazile bane kai ma shi ne ai zuciyan ta yi ɗaya ne sa ka iya zuwa wajensu domin al'arwahu junudun mujannada gano wannan shi sa mutum in yi karatu kaɗan ko haɗari ne shi cikin al'umma ina gaya muku haɗari ne cikin al'umma addini nan na musulunci bai buƙatan ɗan ƙaramin karatu jama'a ba surutu ne da hayaniya harkar al'amarin addini da ilimi ba ana fahimtar wannan da kyau kai kadari ne kawai ana ganin ka kawai da rigar ahalus sunna ne kura ne da fatan akuya رواه ابن بطة في الإبانة وروى ابن بطة أيضا من حديث الشعبة عن أبي إسحاق عن جبيرة عن ابن مسعود قال اعتبروا الرجل بمن يصاحب yace ka lura da mutum Su Wanene abokan mu'amalan shi neman ilimi ne kasuwan koma menene fa innahu yusahibu man yana tare da waɗanda suke irin shi ne kun fahimci wannan da kyau ku irin shi su yake tare da su qala shu'ba wa huwa indi fa inna ma yusahibu ar-rajulu man yuhibbu do mutum yana mu'amala da waɗanda yake so ne mun gano wannan da kyau ku Wa lafz isra'il an abi ishaqa a an nas yace ku sa ido ga mutane bi ahdanihim bi ahdanihim da suwane ne suke iya zama su ji sun nutsu su tafi tare fa innar rajula la yukhadinu mutum ba zai taɓa matsan wani ya ji ya natsu da shi su sulhun zamantakewa tare ba illa man yu'jibuhu sai wanda yake burge shi wani kasan ɗan iska ne kasan fasiki ne kasan macuci ne kasan ɗan bid'a ne kasan kaza ne zalimi ka zama ka ji kagamsu da shi ko Allah tare kuki addinin ku ɗaya tunanin ku ɗaya makoman ku ɗaya ba compromise a abin da zai kai ka wuta ko aljanna ba wannan in kana biye mashi zuciyanka ko ranar kiyama tare za ta da ku ka ja kanka fitina kai baka ci nanin ba nanin ta ci ka na ke irin wannan karatun banzan jama'a muna gane wannan da kyau ku kowa ya kyakkyawan nazari ga abin da zai fishe shi duniya da lahira in ko ka ƙi ji ko to ba ka ƙi gani ba in ka tashi gani ko Allah ba ka ga da kyau ba ya kamata kowa ya san wannan Allah ya tsare mana imaninmu hadisi na gaba mala ce na Muhammad ibn Humaydin an Harun huwa ibn Mughira an Shu'aibin an Salman salmata ibn kuhailin an Abi Sadiqin, qala qala Sulaiman Lauwa wada'a rajulun ra'asahu ala hij ala aswad fa sama an-nahar wa qama al-layl la ba'athahu Allah yawm al-qiyamati akwai babban magana anan Suleimani ya yi magana da babban baki a cikin wannan Salman, Salman al-Farisi, Salman ya yi magana da babban baƙi. a cikin wannan asar akwai babban magana inda mutum zai tada kai da hajar aswad azumi ne a bakin shi inda dai ya kuma ya kabbarta sallah wallahi in zuciyanka na tare da yan bida ku tare za ta da ku an ce mu mun ƙi maɗan sassauta wa dolau tuduhinu wa yi duhinu kar allah ya sa sassauta <clears throat> mun gano wannan da kyau ku harkan wuta ko aljanna gaje-gaje an gaya maka siyasar najeriya ne kawai zaɓa abin da kake so addini ne fa wuta ce ko aljanna fa <laughs> wannan hadisi sai mun zo karatu na gaba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم